تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور متساتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنسيم درسي هو شاهده karatu littafin shahu السنة daga cikin العقيدة من aƙida السنة أهل السنة زاموا بفرقهم لتاتي الإمام أبو محمد الحسن بن ولي البر أهالي من أسواء الهجرة تقريبا عشرين دكرة تبدل من بغداد كالعراق شكرا لدولة دليل آية تقوم تسكشيدي نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين زمان قرأت مسألة تأشر له دقشاتي مثمانين لبقل إن شاء الله تعالى يتأشي مسألة تقوم شاكو في الواء شاكو في التواصل الكبير شاكو في ثلاثين دقاء جنا بياني لبسكين أكيد أهل السنة جنا بيانا من أبوه أن أهل السنة سنة تدسل سنة قدر تاوى أزوكا التوصول لشيء في الأرقيدة قال المؤلف للتاتي رحمه الله الإمام البربهاري التي والإيمان بأن الجنة حق kuma abu suna suna imani da cewa aljanna gaskiya ce wannan haƙƙun kuma wuta ma gaskiya ce wa annahuma makhluqatan kuma su biyu din nan halittattu ne wato ai riga halice an riga an halarci aljanna kuma an halarci wuta aljanna fi sama isadiya aljanna tana sama ta bakwai wa saqafu al'arshi kuma rufin aljanna shine al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala والنار تحت الأرض السابعة السفلى kuma wuta tana ƙarƙashin ƙasa ta bakwai makarƙashiya aljanna tana sama ta bakwai wuta tana kasa ta bakwai wa kuma makhluqatan ya sake maimaitawa aljanna da wuta an riga an halince su kada alim Allah ta'ala hakika Allah ya riga ya sani adada ahlil jannati adadin yan aljanna wa man yadkhuluha kuma Allah ya san wanda za su shiga aljanna don tuntuba وعدد أهل النار ثم الله سبحانه وتعالى يارد ياسن أددي يوى جموتا ومن يدخل هذا وقت ذات دوتا لا تفنيان أبدا الجنة دوتا بساس كاري بها أبدا باب كرشي جريس شنو لا تفنيان بقاؤهما مع بقاء الله tabbatan su yana tare da tabbatan Allah subhanahu wata'ala abadal abidin har abadan abadodi wato kamar ka ce ne komai tsadewa da hausa shi da larabci sai a ce abadal abidin ya zo cikin lisanin arab a mujallar na da shida a ga takwas yuzurar zalika da kulli ma kaduma duk abin da ya zama ya daɗe ba shi da ƙarshe da larabci ana kiransa al'abadu yani at-ta'imu at-ta'bidu at-takhlid abinda zai dawwama abinda ba shi da ƙarshe wa tasarar zahirin kuma zamanin zamanna wannan taukidi ne duk ma'ana su guda yana da sanin larabawa su kan ce la aqadu abada qabilin kama ta kudu da harar zahirin ba zan yi wannan abin ba har abada to ko sai ka ce abadar gajijin ko ka ce daharar dafiri sai ya kawo duka biyu don don ya tabbatar da aljanna da wuta ba su bada shi saboda ka ce abadar abidin har abadan abadoni wa daharar dafiri kuma zamanin duka zamun zamanna kowane zamani zai tarar da aljanna zai tarar da wuta babu ranar karewa wa adamu alaihi salam kana fil jannati al kuma annabi adam alaihissalam ya kasance a gidan aljanna mai tabbata mai wanzuwa ita wannan aljanna da za mu shiga bi izinin Allah ta'ala annabi adam alaihissalam a cikinta ya kasance a zamanin farko fa ukhrija minha ba'da ma asalla tabaraka wa ta'ala sai aka fitar da shi daga aljanna bayan ya saba ma Allah azza wa jalla bayan ya saba ma Allah azza wa jalla sai aka fita da shi daga wato ita aljanna waɗannan abubuwa guda bakwai al-imam al-barbahari ya kirga a ƙarƙashin matsalar wanda yana da da bayanai kamar guda bakwai abubuwa bakwai ya ambata abubuwa guda bakwai abu na farko al-imam al-barbahari ya ce al bi anna al-jannata haqqun wa nar haqqun yana daga cikin abin da ahlus sunna suke imani da shi cewa aljanna gaskiya ce kuma wuta gaskiya ce yana daga cikin abin da ahlus sunna na zamanin farko wato ana da musahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi'in sun yarda da cewa akwai aljanna sun yarda da cewa akwai wuta kuma duk mutumin da cikin tafarkin su dole ne ya yarda da cewa akwai wuta akwai aljanna wanda asali kalma ta aljanna kamar yadda imam rajibul asfahani wanda ya rasu a hijirar ta 502 shekara 2234 suka shige a littafin samun farka ta gari da ƙoran ya ce wato ita aljanna kalmar tana ɗaukar ma'ana kashi in ma tashbihan bi jannati fil ardi wa in kana bainahuma bawn tana yiwuwa aljanna an maka suna haka ne saboda kamanta ta da kurmi wanda ke duniya kurmi shine wurin da ke da itatuwa sosai a lambu ba ita ce lambu ba ku itatuwa sai da shuke shuke aljanna ko wuri ne wanda ke da itatuwa mai yawan gaske a dalilin haka yasa ake kira ta aljanna saboda kalmar aljanna tana daukan ma'anar kurmi din ko kai da wasu ke fassarawa da lambu wannan ma'ana ce ta harshen larabci yace wa imma bi fakkari ni'amha anna tana yiwuwa kuma abin da yasa aka kira aljanna da wannan suna saboda Allah ya koye ta ga yan adam yasa ake kira aljanu da kalmar aljinnu saboda an koye su gare mu kan iya ganin su aljanna saboda an koye ta kuma ayar alqur'ani ta tabbatar da wannan a suratul sajda aya ta 17 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين jaza'an bima kanu ya'malu babu wani rai wanda ya san irin ni'imar da Allah ya koye ma yan aljanna kaga ya nuna cewa aljannar Allah subhanahu wata'ala ya koye ta kusan haka yasa ake kira da aljanna kasancewar abu ne take haka man kana mu'minan kaman kana fasikan la yasau amma allazina amanu wa amilu salihati فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون فاما الذين فسقوا فمأواهم النار فان الله سبحانه وتعالى يا تبكر دعيت الجنة يا يا أليكيت كما يقول ينشمن كذا كما يقول ينشمن تشيرها إن تلك الجنة أنا يواكما saboda tana da itatuwa saboda dukkan wani ɗan ishe da da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin Bukhari da wannan dalilin ya yasa ake kiranta aljanna amma hakikatan aljanna wuri ne wanda Allah ya kana jin sa fil akhirati lil mu'minin al muttaqin ya yi kana jin a lafiya ga masu imani waɗanda suka kiyaye dokokin Allah al na lillah waɗanda suka tsarkake zukatan su sun yi ibada domin Allah al muttabi'ina li rusulihi waɗanda suka bi manzannin Allah Allah madaukaki zai sa su a cikin aljanna wannan dalilin ya sa Allah subhanahu wataala ya haɗa maganar gaba da suratul sajda amma allazina amanu wa amilus salihati falahum jannatun ma'wa gutafa daru azabi wurin azaba ce wanda Allah subhanahu wataala ya ta ga kafirai wadanda suka kafirce ma Allah wadanda suka saba wa manzannin Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa amma allazina fasaqu fa ma'awahum an-nar waɗanda kare fankare ma dokokin Allah su kuma koman su wuta ce don haka idan aka ce aljanna ana nufin makomar mutanen kirki a ranar hisabi Allah ka samu idan aka ce wuta ana nufin makomar mutanen banza a ranar hisabi kalmomin nan da al-Imam al ya dauko sun zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam حديث من أصحاب البخاري كتاب التهجد باب التهجد بالليل وكما صحيح مسلم باب الدعاء في صلاة الليل والقيام حديث عبد الله بن عباس بن عباد الأبدالي يلا النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة سأجكين حريف عبد الله بن عباس أنا كان كلامي يلا يكن جيدا النبي صلى الله عليه وسلم يبحانا سبب حتى يكن غير النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة أجكين حريف يلا بعد الأبدالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أشكين جري سبوة نافلة قال فتقول لي أبكي أدعوه كي قبات الواحد يكبر الحرم أن شيء جرى الدعاء بود صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وساعة حق النبي صلى الله عليه وسلم yana faɗin waɗannan Abdullah bin Abbas yana nuna cewa ba wai a gare ba kana idza qama min al-layli fa duk sa'ilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai yana fira a cikin dare yakan yi irin waɗannan zikirori yakan gabata da wannan addu'a ta buɗe sallah kafin ya fara kiyamul annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da abubuwan da suke gaskiya yana cewa anta alhaq ya Allah kai ne gaskiya wa wa'duka alhaq kuma alqawlin ka gaskiya ne wa liqa'uka haqqun haqq kuwa da kai gaskiya ce wa qawluka haqqun magana ka gaskiya ce wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma gaskiya ce wan nabiyyuna haqqun annabawan Allah gaskiya ne wa muhammadun haqqun sai ce muhammad na gaskiya ne Ta gaya nuna ba daukar sai ke ba yana yi ne domin mu saboda mun mu ɗauka, mu rika tabbatar da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin kiyamar nan fasa'a haqqu saboda haka al-imam al-barbahari sai ya dauko waɗannan kalmomi na annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya tabbatar aqida ce ta ahlus sunnah wal jama'a ahlus sunna kamar yadda manzo Allah ya ce wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce to ahlus sunna mu ma muna gaskanta wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskanta tabbatar wuta da tabbatar aljanna gaskiya ne to sannan duka addinai sun yarda da haka ba ma addinin musulunci kawai ba yahudanci sun yarda akwai wuta akwai aljanna kiristaniki ta yadda akwai wuta akwai aljanna ya ce da musulunci ya yadda akwai wuta akwai aljanna saboda ta abu ne wanda in mutum ya musanta shi to ba karamin jahilci ya yi ba saboda hatta kadirai waɗanda suke riko da wasu littafai sun yadda da cewa akwai wuta akwai aljanna a nan gaba kuma ko da a ce babu shi a cikin addini malamai kamar misali ibn qayyim jawziya a littafin da da'ibul qawaid yana mujallar masu shafin dari tara da saba'in da ya yi magana a kan kai kanka kai amfani da kwakwalwarka da hankalinka da tunaninka ka san babu makawa za a sake tashi bayan an ko babu aya ko babu hadisi kai amfani da tunaninka Kuma ya isa za ka yi dalilin kuwa saboda kana gani yadda duniyar nan take da tsari mai kyau an mata komi amma sai ya zama za ka ga mutum an zalunce shi wannan mutumin a zalunce shi kuma ya mutu bai karɓi haƙƙinsa ba kaga ya nuna duniyar ma'anarta ba ta cika ba tun da har akwai wanda za a zalunce shi kuma ya mutu ba tare da ya karɓi haƙƙinsa ba inda a ce ba za a tashi a lahira ba to da rayuwar duniya ta zama shi saboda in za a cuci mutum har ya mutu ya samu damar ƙwato haƙƙinsa ba daga rayuwar duniyar ba ta yi ma'ana sannan azalimi yakan yi amfani da dukiyarsa ya amfani da mulkinsa ya amfani da ƙarfinsa ya kashe mutane da yawan gaske kuma har ya mutu ba a hukunta shi ba idan da a ce ba lahira ta rufe na ya ci gudu ko wanda ta kada lissa ta duniya da tsari allah bai bata ba ya riga ya faɗa mana ta a cikin alkur'ani akwai kiyama bi ma'ana bayan an mutu dole za a tashi dai dalilin tashi a lahira saboda misalin abin da mutum yayi a duniya wannan abin sha'awa a kan shi ne annabi Musa alaihi salam farkon abin da Allah ya gaya masa kenan a lokacin da ya bashi manzanci wanda ya ba mu labari a surar Taha aya ta 11 zuwa shida falamma atana nutiya ya Musa إني أنا ربك فاعنى عليك إنك بالوادي المقدس طوى يعني هو يا كي موسى نيني ألا مهلتشيها إني أنا ربك وأنا اخترتك فاصطنع لما يوحى نابا إيكا نابا كمان زنج سو ذاك سو ذاك أمين ذا أمك واحد ذاك ريك سام وحيي ذا قولينا سو ذا نازا ذاك ذا ساقو ذا قايينا sai Allah madaukake ce abu na farko da zai gaya wanda ya ce saurara innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni ni da nake magana da kai ni ne abin bauta wanda babu wanda ya cancanta a bauta mu sai ni don haka abu na farko kai kanka ta bauta min sai kanka tukun ka bauta min ba zai salata da jirgin kuma ka rika tsaye da sallah domin tsaye da sallah na a cikin ta ne za ka rika tunani kuma haka ne don tusa idan da ka tsaya sallah ka lura tsakanin sallar asubahi da azhar ka kan samu shiganta kamar da abubuwa na lafiya amma da azhar yayi hankali ka sai koma siyam ka ɗibi ruwa ka yi alwala ka tsaya ka kama sallah ka tuna makomaka ka tuna Allah saboda karatun da kake maganar Allah ne alhamdulillah rabb kaga kana ambaton Allah shi sa Allah ya ce ma Annabi Musa ka rika tsaye da sallah saboda tsaye da sallar nan shi zai sa ka rika tuna aqimi salata da dhikri sai ki biyu abu na biyu inna sa'ata atiya sa'ar kashi na duniya tana zuwa akadu ukhtiha na ɓoye wannan sa'ar da halittu ba daya me ya dalilin da ya sa nake akwai sa'a da za ta zo me hikimar tashin kiyama me hikimar a sake tashi a lahira Allah ya bada bayani ya ce litubi za kullu nafsin bima kasa saboda a saka ma kowanne rai da abin da ya aika kaga hikimar a tashi bayan an mutu shine takayya hikimar a tashi bayan an mutu shine abin da kai a duniya kaga sakamakon sa a kiyama saboda ka ce Allah ya ja hankalin Annabi Musa alaihi salam kamar da malaman tafsiri suke cewa ba Ali Musa bane magana da Allah yake da annabi Musa da mu ne shi sa aka sa a cikin alqur'ani Allah yake masa fala ya yasuddannaka anha man la yu'minu bika wa tabi'a hawahu fata kar ka yadda wanda bai imani cewa akwai kiyama ba ya raba ka da imanin nan idan ko ka bi shi to za ka halaka matukar ka ji mutumin da ke musa ta tashi kiyama to za ka halaka in ka zo tafsirin ibn kasir al-murad bi hadha al-sirab ahad al-mukallafin يعني لا تتبعوا سبيل من كذب في الساعة duk mutumin da yake kare ta za a tashi bayan an mutu sarku bi hanyar sa fa aqbala ala madafiki fi dunya wa ahsana Allah wa taba'a hawa fa man wafaqahum ala zalika faqad khaba wa khasira mutum da yake musan da za a tashi bayan an mutu sannan kai ka bi shi idan ka bi shi ka ka bi kai hasa shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kaga Allah ya ga Annabi Musa a farko me hikimar tashi bayan an mutu shine sakayya saboda kai idan aka ce akwai wuta a cikin na sakayya ne sakayya abin da kai a yau a duniya shine za ka samu a kiyama Allah ya tabbatar mana da wannan hikima hikimar da kusa aka halicci aljanna aka halicci wuta sakayya misali a suratul najm aya ta 31 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sammai da ƙasa na Allah ne liyajziyal ladina asabu bima amilu lallai Allah sai ya taka mu waɗanda suka yi mummunan aiki sakamakon abin da suka aikata a rayuwarsu mummuna wa ya yajziyal ladina ahsanu bil husna kuma lallai ne Allah zai saka mu waɗanda suka kyautata halayensu a rayuwa ta duniya ya ba su kyakkyawar sakamako a kiyama wanda ita ce aljanna a suratul nahl aya ta 38 zuwa 40 الله سبحانه وتعالى يتي واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت كافرين سنتاجي وجاران قوى سنجران قوى مقرع شرط الله بزي تاو بزي تاو دوالي يموتوا الله سبحانه وتعالى يتي فلا وعدا عليه حقا أن ألا يدوها كم كهتياني ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدي مطيع ومتاني فاقسل الله متفجئ فالدليل الذي فيه هذا مثال ليبين لهم الذي تختلفون فيه فقد الله يبين لهم سأبين الشيء تسابع وآخي في رجمة نوك أدوني أتي الله يورور لمنا القيامة هو شريكمة والله يتأم ورور لتأجيل نساد لكن متين يزمكو مصر كل رجمة كومي كرمة كومي كانت وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين kuma don kafirai su san su makaryata ne saboda ka idan an tashi a lahira Allah zai tambayi kafirai ce shin nan duniya ne ko lahira sai duba ce kai ba duniya ba to ya aka yi ya ce ba za a tashi duniya ne ta ba ita mace mutum sai ya shaida cewar kiyama ce da kansa ya tabbatar ya yi asarar rayuwarsa sai Allah ma'aikaci ya faɗa ya gaya mana kar ma mu ɗauka abu ne ne wahala inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun ai idan mun yi nufin wani abu Insha Allah subhanahu wa ta'ala iyaka mu ci abin kasance an gama idan Allah ya ce kiyama tsaya wallahi an gama a suratul yunus farkon sura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ilayhi marji'ukum jami'an dukkan ku yan adam makomar ku tana wurin sa وعد الله حقا الكور الا لكم كتكيا انه يفقد الخلق ثم يعيده الله شيك فار عليك الله شيك ميميتا ده يسا زي ساك ميميتا عليك ان ادم ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالكسر saboda Allah ya saka mu da suke imani suke ayyuka na kare sakayya na adalci wallahi da kafaru lahum sharabun min hadimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun saboda haka idan al-imamu ya ce mana aljanna aljannatu haqqun banna naru haqqun aljanna gaskiya ce guda gaskiya ce magana ta dace da maganar manzon Allah ta dace da ayoyin alqur'ani wanda shine aqidar ahlus sunna masala ta biyu ya ce, imamu barbahari yace innahuma kayan. wuta da aljanna an riga an yi su kaga wannan kalmar ce ya faɗa magana ce mai fadi, amma da yake ya sakaice litar sai ya bar magana haka wato a farkon zamani an samu rudani tsakanin musulmai wanda har aka samu ɗariku da dama da suka bayyana akwai ɗarikar da ake kiransa al-murtajila al-murtajila suke cewar Allah bai riga ya halicci wuta ba Allah bai riga ya halicci aljanna ba musulmai ne amma su a fahimta su ba a riga an yi wuta ba kuwa an da tukun kuma ba a riga an yi aljanna ba me ya dalili da suke ganin wai idan aka ce an yi wuta an yi aljanna ya nuna kamar an yi wasa ke ya za a yi wuta a yi aljanna sannan a basu ba kowa a ciki kamar kanewa ka gina gida ya tafashe a bayan gari ba kowa shi ido biyu saboda ka suke ganin kamar wai an danganta wasa ga Allah subhanahu wa ta'ala da jingina wasa ga Allah kuwa mu'adun Allah ta ce ba to amma ahlus sunna suka ce ba an riga an yi wuta kuma an riga an yi aljanna suna na a su haka ya dalili saboda akwai hujjoji da dama waɗanda aka samu daga alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda kamar misali guda bakwai ahlus sunna suka ce da farko dai in ka dubi lafazin alqur'ani ma ya tabbatar maka an riga an gama komai misali a suratu ali imran da ta Allah subhanahu wataala ya ce wasariqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafarar Allah wa jannatin arduha as wal ardu yi gaggawa wajen neman aljanna wanda fadinsa ya kai sammai da kasa ƙasa uiddat lil muttaqin an riga an yi tana dinta ga masu kiyaye Allah kamma alqur'ani ma ya nuna an riga an yi tana dinta aljanna uiddat lil muttaqin ita ma wuta haka Allah ya faɗa a suratul baqara ayat 24 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ta bai ma an riga an faɗa mutan ma an riga an yi tanadin ta ga kajirai aljannar ma an riga an yi tanadin ta ga masu imani saboda ka ce ibnu kasir in ka duba tafsirin suratul baqara aya ta 24 ibnu kasir ya ce ga diska dalla kasirun min a'immati sunna fi al-aya ala anna an-nara mawjudatun al-ana malaman sunna da yawa suna kafa hujja da waɗannan ayoyi a cewar a yanzu haka akwai wuta a yanzu haka akwai aljanna saboda cewa Allah subhanahu wata'ala uiddat bi ma'ana ursidat kunjiat Allah ya riga ya shirya ya gama wanda kuma in ka dawo ga hadisan manzon Allah za ka samu dalilai da yawa hadisan Imam Bukhari yana babu ma ja'a fi qawli Allah ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muslimin da kuma sahih Muslim باب النار يدخلها الجبارون حديث ابو هريره قال النبي صلى الله عليه واله وسلم عباد الاباري مزا الله يتي تهاجت الجنه والنار وتا ده الجنه سن يمو حوار سو يسو ده وتا ده الجنه سن يمو حوار ده سنا زنجي تكانو حديثو ني ده الله سبحانه وتعالى الله ينادي يا باس دامر يمكنه تكانو سبحانه النار وتا تشي usirtu bil mutakabbirin wani mutajabbirin ni dai kangararru da masu girman kai su aka ce za a yi ta zuba ne in tuta masu girman kai waɗanda ba su bin dokokin Allah to su ne za a rika kawo su gudina aljanna ta ce mali la ya dukkan ne illa ko a faɗin nasu wa sakka to ni ko dai yasa waɗanda ke shiga na kuma sai ka ga marasa gata masu rauni ba manyan mutane ba in ji aljanna take faɗa wato suna hira aljanna ta ce me yasa ni waɗanda ke shiga waɗanda za su shiga wuta masu rauni marasa gata marasa galibu waɗanda aka yi watsi da su a duniya ake ganin ba kowa ba ne su ne kuma suke shiga aljanna a kiyama suna cikin haka sai Allah subhanahu wata'ala ya musu magana ce an fi rahmati ce ma aljanna ke na halitta ne domin rahama akamu fihi man asha'u min ibadi ina rahama da wanda ya ga dama cikin bayi na isa a cikin isa shi a cikin ita kuma wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma anti azabi ke kuma na yanki ne don azaba wa asibu fiki man asha'u min ibadi in yi azaba ga wanda na ga dama cikin bayi na jiki wa li kullin wahidin huma mil'uha sai manzo Allah ya ce kowane ɗaya daga ciki da wutan da aljanna sai ta cika a ranar kiyama kaga ya nuna wuta da aljanna sun yi muhawara har Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin zancen da suke yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labari a kai misali na biyu shine hadisi an imamu Bukhari yana kitabun mawaqiti salat babu ibrahim bi zuhri fi shiddat al annabi النبي صلى الله عليه وسلم idza ishtadda اشتد harru فأضرب بصلاتي idan zafi ya yi tsanani to ku jinkirta sallar azahar har ranar ta yi sanyi fa inna shiddatal da min sayyi jahannam saboda tsananin zafin nan wato yana daga yana daga kucin jahannam kuci shi ake nufi da fai tsananin zafi idan rana ta fi tsakiya yana daga kucin ta jahannam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba mu labari Ta ce yace ishtakatin nar ila rabbiha wuta ne ta kai ƙara ta kai kukanta ga Allah subhanahu wata'ala wato jahannama ta kai kukanta ga Allah fa qala tashi ya rabbi akala ba'dhi ba'dan ka halice ni gashi tashi na yana cinye tashi saboda ba a jiki. sashi na yana cin sashi ta kai kuka wurin Allah a dan kan mata abinci mana kaga wannan ya tabbatar an riga an yi ta har ma ta kai ƙara wurin Allah tana da damuwa da abin da ke faruwa da ita fa azna laha bi nafasin sai Allah ya mauta izini wato kai numfashi biyu a shekara wasu fi shi, da wasu fi sai da rani da kuma damina wato hunturu lokacin sanyi da lokacin zafi فهو أشد ما تجدون من الحرب وأشد ما تجدون من من ما الله to idan har kuka ga an shiga zafi mai tsanani to wannan huci ne da jahannama wanda Allah ya ba damar ta yi shi haka idan aka yi tsananin sanyi huci ne don ne take da shi ba tana da kuma tsananin sanyi wato akwai azabar da Allah yake da ita da sanyi wani kuma Allah yana azabtar da shi ne da zafi wanda duk yana daga cikin nau'ukan azaba ta Allah yana kariya da ita wannan ya tabbatar da cewar Allah bara wa ta'ala ya riga ya halici wuta da aljanna tun daga shi har mata kai damuwar ta ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana daga cikin abin da manzon Allah ke faɗa zazzabi yana daga ainihin hucin wuce jahannama wanda ne rabon mumini a duniya idan ya tashi a kiyama ba zai shige ta ba al-imam nawawi yake sharhin hadisin yace fa inna shiddatal harb min jahannam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tsananin zafi yana daga kucin wutar jahannama wato yaduwar da take zafin ta ta ta dauka kamar zafin rana ne ba rana rana ba ne. wani abin sha'awa hatta masana ilimin taurari turawa masana ilimin taurari sun tabbatar akwai wani zafi da ke zuwa duniya ba daga rana ba ne wato ranar ma ita kanta tana rage zafin da ke zuwa in ba domin rana ba wannan zafin da ya ke halittar da ke gaban ta amma saboda rana sai ta ce zama to rana ta ce garkuwa ga wannan zafin da ke zuwa daga sararin samaniya shi sun tabbatar da wannan wannan zafin da ke tahowa ba a misali duk wani zafin da ka sani a rayuwarka ya fi karfin zafin rana amma halittar da Allah ya ma rana sai ya sanya masa abin da ke rage wancan zafin sau da sai za ka ɗauka ai zafin rana ne ya zafin rana ba hatta masana ilimin sararin samariya sun tabbatar akwai zafin da ke zuwa duniya wanda ya fi karfin zafin rana amma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana garkuwa da karfin rana wanda ke kare mu daga shi wannan zafi wannan yana daga cikin mu'jizar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana cikin hadisi tana yiwa wani sai ya kare ta amma ana tafe sai ilimi ya tabbatar da wannan abin gaskiya ne ko me yiwa amma sai sa masana hadisi suke tabbatar da wannan abin suke cewa lallai ita jahannama tana da wato hukunci da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ta damar ta yi sau biyu a shekara da lokacin zafi da lokacin sanyi wanda yana cikin sharhin al-imam nawawi yana sharhin wato ibn ajar yana fatul qari mujallad bi shafi na 26 da shafin sahih muslim juzu na biyar shafi na da sannan misali na uku shine hadisin abu hurairah ya tabbata da labari yace kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tare da manzon Allah sami a waje ba sai manzon Allah ya jin kara kamar wani abu ya faɗi فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ما سن سؤالا حديث ينا صحيح مسلم ينا باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعر نار كما ينا المسند لمن محمد سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي ko kun san ƙaran ne wannan ƙara sunna Allah wa rasuluhu alam sai muka ce Allah da manzo suka fi sani ya rasulullah kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada hajarun ƙarar da kuka jinna wani dutse ne rumiya bihi fin nari wanda aka jefa wuta mundu sab'ina kharifan shekara 70 da suka wuce aka jefa dutsen fa huwa ya huwa fin nari yana ta fadawa cikin wuta al'ana hatta jaha ila qari'a shekara 70 da suka wuce aka ji haduza shi a yanzu ne ya isa kasan wuta shi ne kuka ji ƙara Allah kai mana zai aga ya nuna wuta tuntuna an riga an yi ta kuma yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa imanin sahabban manzon Allah akwai wasu abubuwa da ban mamaki waɗanda Allah fara wa ta'ala ya ringa samar da su ga sahabbai Allah ya buke kunnuwansu su ji wani abin da mu a yanzu ba za mu iya shi ba ya buke saboda mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karfafa imaninsu saboda ƙara tsayuwa akan tauhidi saboda ake sai Allah kan buɗe kunnuwansu su ji wasu abubuwan mamaki kaga wannan ya tabbatar tuni akwai wuta wanda maza Allah ya kyauta da labari an jefa wannan dutse a cikin wuta shekaru saba'in da suka wuce dutsen bai isa ƙasar wutan ba sai a yanzu kaga wutar tun tunani ta sannan akwai hadisin salatul kusum sallar da aka yi a lokacin da rana ta dushe wato aka samu husumi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga idanu ya ga wata da rana sun haɗe annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama sallah da shi da sahabbai wanda ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah ya yi hudu ba da sahabbai fa khataba an-nasa qala النبي صلى الله عليه وسلم يقول متعالي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la yakhshi bani bi mawti ahadin wa la bayati rana ba ta bishewa saboda mutuwar wani ko haihuwar wani wata baya bishewa saboda mutuwar wani ko haihuwar wani la dan kaga an yi kusufi ayar Allah fa idza ra'aytum zalika fazkurullah idan kun ga kusufi sai ku kama zikirin Allah subhanahu wa ta'ala saboda alama ce ta karshen duniya kan suka ce ya rasulullah dazu muna sallah da kai ra'ayna ta tanawar da shay'an fi maqamika mun ga kana tsaye a inda ka ba mu sallah sai ka miƙa hannu kamar ka ki wani abu me ya faru Sabai suna so su ji bayani domin idan an annabi sallallahu sallar da bai bayani ba kaga daga lokacin ya zama sunna sallah ko kada cikin sallah yake ya miƙo hannunka sai manzo Allah ya ce inni ra'aytu janna ni na ga aljanna ne ni na ga aljanna ne fatanawar ku da shi ne na miƙa hannu don in tsinci nono guda ya yi ta kuwa walau a fattuhu da na samu damar tsinkansa la'akaltu min kuma da kiyacin duniya da kun yi ta cin ɗan nan wato komai tsawon duniya ɗan ba zai kare ba ba zai taɓa karewa ba ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu wa uritun nara kuma an nuna min wuta ma a tsayi wata na shin nan yace ra'aytu janna wa uritun nara yace fa lan ara man baraka yau bi ban taba ganin abin kani mai razanarwa irin abin da na gani a yau saboda abin da gani na wuce abin akwai tada hankali afza wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa manzo Allah ya ce na ga mafi yawan yan wutan mata ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai wato jin nauyin ya faɗi gaskiya Allah bai jin nauyi nan take sahabbai suka ce bin ya rasulullah mata kuma ne ya faru Allah sai manzo Allah ya ce bai bi kufrihin saboda butulcin mata kila ya furna billah saboda ya ce ya furna bi kufrihin saboda kafirci suna kafirce ma Allah ne Allah sai manzo Allah ya ce a'a ya furna ashira suna kafirce wa mazajen su wato suna butulci kenan suna butulci ga mazaje wa yakfurna ihsan suna butulci ga kyautatawa da kai mace law ahsanta ila iddahunna dhakar kullahu ko za ta dau shekara kullun kyauta kake ba mace suma adminka shay'an sai rana ɗaya ka ga wani abu wani ba ni kaza a ce ba da wannan kala ce ta ce ma aiki muka khairan kaf baka taba mun alheri ba tsawon shekara kana alheri ga mace amma saboda abu ɗaya sun ce wasu da shi wato suna tsananin mutunci ya nuna mutunci yana da hadari hadisi yana sahih bukhari kitabul kusuf babu salatul kusuf jama'a yana sahih muslim fi kitabul kusuf babu ma uriba ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatul kusuf min amr jannati wal nar wanda shi na imam muslim yayi bayani akai an nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna an nuna masa wani yankin wuta kaga ya nuna an riga an halice su inda ba halice su ba a nuna suka annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ya mika hannu sai tsinki dan ce? don haka wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine imamu qurtubi yace la ihalatu fi ibqa'i hadhihi al-umur ala zawahiriha la siyama ala madhhab ahli sunnah bi anna al-jannata wan nara qad khuliqat wa wujidat aqidar ahli sunna ita ce an riga an halicci wuta an halicci aljanna tintin فيرجو إلى أن الله تعالى خلق لنبيه إدراك خاصة وأن يعلم تشور حلتر منظر الله تدبنجي حلتر النبي صلى الله عليه وسلم تدبنجي إلى ننسى بعدين إلى ننسى أقول ƙarfin da Allah ya sa a idanun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai sa a idanun sauran mutane saboda haka manzon Allah yana iya hangen abin da kai baka iya gani wannan yana daga cikin hujjoji waɗanda suke nuna halittar manzon Allah ta bambanta da halittar sauran mutane dan adam ne amma halittar tasa akwai tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata kuma haka ne sauran manzanni haka sauran manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da ibnu hajar ya magana a cikin fatul bayan sana sunan nabi shafi na 133 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Maria ya fuskace mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ayyuhan nasu ya ku mutane inni imamukum ni ne limamin ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam fala tasbiqunu bin ruku'i wala bis sujud kada ku rika tsere min ta wajen ruku'u da sujuda manzo Allah ya juyo yake masahabbai nasiha ni ne fa shugaban ku ni ne limamin ku ba daidai ba ne ya zama mamun ya tsere wa limami da ruku ko ta wajen sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala bil qiyam ko ta wajen mikewa tsaye wala bil insirati ko ta wajen yin sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni arakum amani wa min khalfi saboda ina ganin ku ta gaba na kuma ina ganin ku ta baya na. saboda shine babban jagora don haka Allah ta tabaraka wata ala yake nuna mar sahabbai da suka yi sahu a bayan shi wani irin sahu suke kaga wannan mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce kalu wa ma ra'aita ya rasulullah yake sun makala wa zari nafsu muhammadin biyadi sai manzo Allah ya ce musu na rantsa muku da wannan rena ke hannunsa law ra'aytum ma ra'aytu la dhahitum qalilan wa la dhahitum kaseera da kun ga irin abin da na gani ya dariyar kaɗan ce kanku da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya sahabbai kuma suka ce ma ra'aita ya rasulullah ne ta gani wanda haka ta hankalinka ya tashi sai manzo Allah ya ce ra'aitu jannata wan nar ga aljanna na ga wuta shi kaga ganin naka ba bayan shi kawai ba har gaban sa Allah kan iya buɗa mar gaibi ya iya ganin aljanna ya ganin wuta kaga wannan ya zama hujja da take nuna cewa wuta da aljanna tuntuni Allah madaukaki ya halice su sannan eh, hujja ce ita ce hadisin Huzaifa bin Yaman hadisin Huzaifa ya ba da labarin tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Isra akwai ruwaya da aka samu na sahabbai da yawa game da tafiyar Isra'i a hadisin Huzaifa bin Yaman annabi sallallahu alaihi wasallam yake utitu bil buraq an taho min da wata dabba da ake kiranta al buraq wa huwa dabbatun abyad tawil wata dabba ce fara tana da tana da tsayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dabba ce da annabawa suke hawanta falan nusayin baharahu ana wa jibrilu alaihi salam Maza Allah yake da ni da mala'ika jibrilu muna kan wannan dabba da ni da mala'ika jibrilu ba mu bar doron wannan dabban ba albura hatta a kai ku baitul maqdis har sai da na iso baitul maqdis daga makka daga makka zuwa baitul maqdis malaika jibril ya rike da ya tawo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ka da suka hawa nan da ta albura suka tafi baitul maqdis daga nan fa sai aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce fafuki futihat lana abwabu sama sai aka dinga buɗe mana ƙofofin sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'aytu jannata wannan. a wannan tafiyar na ga aljanna kuma na ga wuta aka tafiyar isra'i ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wuta kuma ya ga aljanna hadisin yana sahihu jami'u sagir hadisi na 128 kuma akwai hadisin Abdullahi bin Abbas wanda shi ma ya magana dangane da tafiyar Isra'il din wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ke cewa ra'aytu malikan khazinan la na ga malik wanda Allah ya danka masa mala'ika da ake kira malik wanda Allah ya danka masa tsaron wuta hadisin yana sahih bukhari kitab zakir kalbi babu zikirin mala'ika da kuma sahih muslim yana babu isra'i bi rasulillah ila samawati wa ghayr zalika min al ahadith hadisai suna da yawa waɗanda suka tabbatar da cewa an riga an yi wuta an riga an yi aljanna saboda haka wanda ita ce akidar ahlus sunna muna yarda da abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani muna gaskanta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta inganta a cikin hadisi wanda har ma malaman sunna suna cewa hadisin da ke tabbatar da halittar wuta da aljanna hadisan sun kai haddin at-tawatur يعني الاحاديث المتواتره في هذا المعنى hadisai da suka tabbatar an riga an yi wuta an riga an yi aljanna hadisan suna cewa sun fi karfin a karya shi sa al-imamu zurbahari ya faɗi wannan don ka tabbata yana daga cikin aqidar salafus salih ka yarda tuntuni an yi wuta tuntuni an yi aljanna ke matsala ta uku al-imamu zurbahari ya ce aljanna fi sama'i sabi'a ita aljanna tana sama ta bakwai وسقفها الأرش ولمن تشيم الأرش الله ثم أن هذا يكون لك شماء تهجى القرآن وسورة النجم آية تكون شاجر ولقد رآه نخلة أخرى وأي نبي من الله يا ملائكة جبريل أو تسلك يعني رأى ملائكة رأى جبريل في سورته مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء wato Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril a surarsa ta asali manzo Allah ya ga mala'ika jibril a surarsa ta asali sau biyu karo na farko a nan kasa na biyu a sama shi ne abin da Allah ya ce laqad na latin ukhra ba haka ba ina ya ga mala'ika jibril inda sidratil muntaha sai Allah ke ce inda ha jannatul ma'wa wanda ya tabbatar aljanna tana wajen al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin Anas bin Malik wanda ya zo Muslim yana babu Isra'i bi Rasulillah annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin tafiyar Isra'i da aka yi manzon Allah ya lokacin da ya tafi wajen Sidratul Muntaha wato ita wannan bishiya wannan ma gashiya halin amrin lahi ma gashiya lokacin da al'amarin Allah ya mamayi wannan bishiya a gayyara sai ta canza launi wato bishiyar tana canza launi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace fama ahadun in khalqillah babu wani cikin halittun Allah ya tafi'u an yana'ataha min bishiya babu wata halittar da za ta iya siffanta maka sigaratun muntaha saboda tsananin kyan da Allah ya masa wata bishiya ce wanda suka biki yi ta eh, a sama ta bakwai amma tushenta yana sama ta shida tana da tsawon gaske tushenta na sama ta shida amma rassanta na sama ta bakwai to babu wanda ke iya gaya maka kyan wannan bishiya da kuma wato irin launukan da ke tare da ita in sha annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwayat abdullah bin mas'ud tana sahih muslim kitabul iman babu dhikr sidratin muntaha abdullahi bin mas'ud ya ce lamma usriya bi rasulillah lokacin da aka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam in tuhiya bihi ila sidratul muntaha an kai shi sidratul muntaha ita sidratul muntaha wacce sama samai sadisa tana sama ta shida ilaiha yantahi ma yuqratu bihi min al-ard ita wannan bishiya kamar ita ce iyaka duk wani abu da ya taso daga duniya ya wuce na bari ku ku min za ta a karta daga nan a wuce sama wa ilaiha yantahi ma yuhdatu bihi min fawqiha abin da aka saukar daga saman sidratul wuce sai dai daga nan a karbo a sauko da shi wato shi ne iyakar halitta zuwa ga wato sama bare har mutum ya isa ga ainihin al'arshin Allah subhanahu ta'ala. inda wata halitta za ta iya isa ke na sidar tunuta babu shi iya wata wannan gudun akwai hadisin al-Imam yana kitabun jihad babu darajatul mujahidin hadisin Abu Hurairah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amana bi dhalika wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa tarana manzo Allah yake ce masahabbai wanda yayi imani da Allah wanda ya gaskanta manzon Allah wanda yake tsaye da sallah wa sama ramadan wanda yake azumi a wata ramadan ce maza Allah ya ce masahabbai kana haqqan adallahi an yudkhilahu al-janna hakki ne ga Allah ya shigar da wannan mutumin aljanna kai imani da Allah ka gaskanta manzon Allah kana kai da sallah kana azumi to hakki ne ga Allah ya shigar da kai aljanna sai manzon Allah ya ce jahada fi sabilillah aw jazata fi ardi wuli adiha ka taba zuwa jihadi ko baka taba zuwa ba ko kayi zaman ka a kasar da aka haife ka babu ruwanka da ma jihadi manzon Allah ya ce in ka hada waɗannan zaka shiga aljanna hakki ne ma Allah ya saka aljanna wato ba maganar jihadi wannan maganar ce ta girgiza sahabbai a wato ko da mutum bai je jihadi ba zai shiga aljanna alkawari ne ma Allah ya makansa shi ya sa ka aljanna idan ka yi imani da shi ka gaskanta manzonsa kana sai da sallah kana azumi alkawarin Allah ne sai ya sa ka aljanna sahabbai suka ce ya rasu da la'afarar bashirun nas ko dai mu je mu ringa mutane a cikin ne ba sai kun je yaki ba ki zaman kama a gida za ka shiga aljanna idan ka yi mutane sai mun Allah ya ce inna fil jannati mi'ata dar ita aljanna da kuke gani tana da mataki guda ɗaya a hadda Allah bil ne fi sabilillah wadanda Allah ya tana da su ga wadanda suka je jihadi ma baina darajatayn kama baina sama'i wal ardi tsakanin daraja biyu kamar tsakanin sama da ƙasa wato idan aka ce aljanna tana da hawa ɗari tsakanin hawa na ɗaya zuwa hawa na biyu faɗin ya kai tsakanin sama da ƙasa akwai riwayar abu sa'id kudiri da take sunan tirmidhi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da girman aljanna manzo Allah yake law anna alamin alamin ittama'u fi ihdahunna da a ce duk halittun Allah karkab aljannu mutane za a tara su a aljanna guda ɗaya na mutum ɗaya manzo Allah ya ce lawasi akum aljanna fa ta isa halittun gaba ɗayan su to bare kuma sauran sauran aljanna da Allah ya tanadi ma kowa ka duba girman aljanna Allah ka samu ne masu shiga a ce halittun Allah gaba ɗaya za a zuba su a cikin aljanna ɗaya za ka ɗauki amma fa mutum guda ce wani da nashi wani da nashi la hawla wala quwwata illa billah sai manzo Allah ya ce fa idza sa'altum idza sa'altum la idza kuru Allah aljannar ma fas'aluhu al-firdaus sai ku roke shi aljannar firdaus fa innahu awsatul janna lakin til awsat ba tsakiya ana nufin afdalul janna al-firdaus shine mafi daraja daga cikin gidajen aljanna wa a'la aljanna shine na sama a gidan aljanna wa fawqahu arshur rahman saman farkon shi ne al'arshin Allah mai rahama amin ku tafajjaru al'arun janna daga nan ne Ko da na gidan aljanna suke gugowa shi ne ibn hajar yake yana sharhin hadisin ya kawo bayanin wani malami da ke magana yana cewa kafin jawabu min usulul hakim ku duba tambayar da sahabbai suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mu yi wa mutane aljishir ne ko musu je jihadi ba za su shiga aljanna sai manzon Allah ya ba su amsa ya kuma yi ƙari ya ba su amsa ya yi ƙari yani bashirhum bi dukhulil janna bima zukira min al a'mal ku yi musu albishir za su shiga aljanna sannan ku fara da waɗancan ayyuka wala taktafi bi zalika bal bashirhum bi darajat bayan ma kun musu albishir za su shiga aljanna ko su je jihadi ba ku musu albishin cewa aljanna ba iri ɗaya ba ce mataki daban-daban ka guda ɗari ne kuma wannan ma bai isa ba ku musu albishin akwai alfirdau haka manzo Allah ya tabbatar a yi albishin. ka gaya wa mutum ba dole ba ne ya tafi jihadi in nan zai shiga aljanna manzo Allah ya yi izini da sahabbai ka shiga aljanna ko baka je jihadi ba amma aljannar mataki da ba ɗaya ba ne waɗanda suka tafi jihadin ku aljannar da suke samu ba irin taka ba ce sau da ka ga sunan in ma addu'a za ka yi ka roƙi wancan akwai hadisin anas bin wanda yake ba da labarin abu zar gifari hadisin abu zar yana karantar da labarin al-isra wato isra'in annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake sun man talaka bi jibril malaika jibril ya tafi da ni hatta na asiya sidratul muntaha har sai da muka isa sidratul muntaha fa gashiya fa alwanu da agari mahiya ina kallon sidratul muntaha sai launuka suna mamaye ta ban iya sanin irin su manzo Allah yake ban iya suran ta muku irin launukan da na gani a sidratul muntaha sai manzo Allah yake summa udkhiltul janna daga nan sai aka shigar da ni gidan aljanna kaga al-isra cikin isra'i da manzon Allah yayi ya shiga ma gidan aljanna din so maganar cewa aljanna tana sama hakikatan haka ne kamar yadda Imam Bukhari ya faɗa aljannatu fi samai sabi'a wa saqafuha al-arsh manzon Allah ya faɗa cikin hadisin al-isra yana sahih Bukhari kitabu salati babu kaifa furidat salatu al-isra yana kuma kitabul anbiya yana sahihu muslim kitabul iman babu isra'at bi rasulillahi ila samawat annabi sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibrilu ya tafi da shi an isa sidratul muntaha aka isa sidratul muntaha ina kallon launuka daban-daban wanda ba zan iya surata su ba sai ma Allah ya ce da sidratul muntaha kuma udkhiltu janna sai aka shigar da ni gidan aljanna kaga sai ya dace da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wata suratul najm wa laqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa an kai shi sidratul muntaha da ya kai wurin manzo Allah yake daga nan sai aka shigar da ni gidan aljanna Allah ya samu kuma rubuce al-imam an-nawawi yace saboda haka wannan hadisin ya tabbatar يعني في هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوق كان وأن حديث أن أنا يا تبتر وتلاد الجنة كنت أرجع أن يسو وأن الجنة في السماء الجنة تنا سما وأن باب كو شكا القرآن يا تبتر من الجنة تنا سما الذي سمى الله سن تبتر من الجنة تنا سما وفي مسألة الإمام الكربة هاي والنار تحت الأرض السابعة السفلى wuta kuma tana karkashin kasa na bakwai makaskanciya ya nuna cewa wuta tana kasa ta bakwai to cikin ikon Allah duk wata hujja da za ka samu da take nuna cewa wuta tana kasa ta bakwai za ta tara hujjar tana da rauni akwai littafin da al-Imam a ke rubuta shi ne littafin mafi dadewa game da al'amura na kiyama ne littafin al-Imam al-Baihaqi kitabul Ba'th wal Nushur wani guda daya a shafin 455 ya kawo bayanin abdullahi bin masud da yake cewa aljanna ta fi sama'i a uliya aljanna tana sama ta bakwai a annaru fil ardi a sufla ita kuma wuta tana tsaka ta bakwai matakanciya wato aljanna tana sama ta bakwai madaukakiya wuta kuma tana kasa ta bakwai matakanciya sai ya karanta wasu ayoyi da suka zo a cikin suratul mutaffifin inna kitabal abrar lafi illiyin da kuma inna kitabal fujjar lafi sijjin ya karanta a dan ya tabbatar al-kitab anan yana nuna cewa aljanna ce ko ko wuta amma imanin a shi yana da rauni kuma wannan shine dalilin da yasa malamai da yawa suke kafa hujja da cewa wuta tana kasa abin da ya inganta shine babu hujjar da ta nuna ina wuta take babu Allah ya gaya mana inda aljanna take saboda mu yi kwadari mu same ta Allah ka sa mu shi zamu amma wuta ta yi shi saboda kai ka sani lallai akwai ta tunda ya faɗa kana nan ba sai ya gaya maka inda ya ɓoye ta ba amma dai hadisi ya tabbatar a kiyama za a zo shi ta kuma jama'a za su danta Allah kai mana sani babu hujja da ta inganta da take tabbatar da inda wuta take babu wannan hujja amma akwai hadisai da za ka samu da labarai da bayanin magabata kuma duk suna da rauni a matsala ta biyar shine al-imamu ya yace kan alimallahu ta'ala adada ahalin janna hakika Allah madaukaki ya riga ya san yawan kan aljanna wa mai yadkhuluha da wanda zai shiga wa adada ahalin na da yawan yan wuta wa mai yadkhuluha da wanda zai shige ta al-imamu turbahari ya faɗi wannan Allah ya riga ya sani kuma haka din ne وفي حديث عائشة أم المؤمنين قالت بكي رسول الله إلى جنازة صبي من الأنصار وترانا أنته أتكرى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقول ياو يا رسول لكي يا رسول الله مدينة سي عائشة يا رسول الله قول علي هذا مسحور من أساطير الجنة وأن يا ما الله يا ساعة هنا تكن تنسى الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه bai taba laifi ba bai ma lokacin da zai kama ma Allah ba sai maza Allah ya faɗi Aisha hawa gairar zalika ya Aisha inna Allah khalaqa lil jannati ahlan ki sani Allah ya riga ya halicci masu zama cikin aljanna khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim tun suna wato jikin iyayensu tun ba a halicce su ba tun ba su zo duniya ba Allah madaukaki ya riga ya san cewa waɗannan yan aljanna ne wa khalaqa lin-nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaikum haka nan ita ma wuta mutanen da Allah ya riga ya hukunta za su shiga wuta tun ba a halicce su ba tuni Allah ya riga ya hukunta su hadisi yana sauyin muslim fi kitabul bakari babu ma'ana kulli kulli mawlud yusuf al-fitra akwai hadisi Abdullahi bin Amr bin al-As wanda shine yake fassara abinda manzo Allah yake nufi da hadisin Aisha wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana Allah ya riga ya san makomar kowa tun kafin ma tsayuwar hisabi Abdullahi bin Amr yace kharaja alaina rasulullah wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu manzo Allah ya fito wasiyar yake ta bani a hannunsa akwai littafai guda biyu manzon Allah yana rike da littafai guda biyu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace atadruna ma hazan kitaban kun san waɗannan littafai fa kun da muka ce la ya rasulullah illa an tukira sai dai kai ka ba mu labari kafin mu musan ya rasulullah qala lil ladhi fi yadihi yumna sai manzon Allah ya daga littafi guda da hannunsa na dama yace wannan haza kitabun min rabbil alamin manzo Allah yace wannan littafi ne daga wajen Allah mahalicin talikai wannan littafin da nake rike da shi a hannuna fihi asma'u ahli janna a cikin su akwai sunayen yan aljanna wa asma'u aba'ihim da sunayen iyayensu wa qaba'ilhum da kabilunsu summa ujmila ala akhirihim a ƙarshen littafin an ba rubuta adadin gaba ɗaya misali biliyan ko tiriliyan ko wani abu kaɗai an gama kasai da kaza ne kuma an yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace littafin gaba ɗaya suna yan aljanna kuma kowane suna hatta tarihin ka da kabilar ka rekord sosai wani dan wani kabilar kaza unguwa kaza aka jera bayan an gama aka ce to adadin su kaza ne aka yi haji sun makala lillazi fi shi na manzon Allah ya ce yake fala yuzalu bihim kasu yunqasu minhum abadan manzon Allah ya ce kun ga tunda an yi ne an riga an faɗi adadin namba babu kari na babu rage tunda an riga an buga hatimi sai mazan Allah ya ce to wancan littafi na hagunsa هذا كتاب من رب العالمين وان اللي له هنا شي ما دغ ورين الله في اسماء اهل النار اكثر اللي تاتي اكو سنه يجوتا واسماء ابائهم لسنا كيا يوسف وقبائلهم ثم اكمل على اخرهم ان كما دنكل للتاتي دباتي اكثر اللي تاتي ان عددهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا باب كاري babu ragi wannan littafin har abada fa kala ashabu sai sahabbai suka ce fa fi mal amal ya ba to ya rasulullah ga da kai a hannuwanka wannan littafi na da yan aljanna wacce ma ku yan wuta to me ba zai samu mu ringa aiki ne mutum ba sai ya zauna kawai ba ya jira a abin in aljanna ne ya tafi in wuta wuta in kana amrun ka tsari ga minhu tunda an riga an gama komi ya riga an gama fakar sai wanzu Allah ya ce sadidu wa ƙari ku ta ƙoƙari kuna daidaita kawunan ku da siffar mutanen ƙari saboda alamar yan aljanna ɗin kenan ɗan aljanna yana da alama daga duniya za ka ga yana ƙoƙarin da riko da sunnar manzon Allah yana kokarin sallah yana kokari saboda ai akwai halayen yan aljanna za ka gani yana dauka maza Allah ya ce to kar ku yadda ku saki domin idan ba ka yi din to shine alamar kana wancan littafi na hagu saboda alamar masu tafiya wuta kenan masu kwantare ma dokokin Allah alamar masu tafiya aljanna zaka ga suna ta kamanta bin umarnin Allah fa inna sahibal janna yuktamu lahu bi amali ahli aljanna sun mutumin da ya zama ya yi riko da halaye irin na 'yan aljanna to haka Allah zai cika rayuwarsa haka nan mutumin da ya zama ya riko da halaye irin na yan wuta ya kuta mu lahu bi amali ahlin nar wa in amila an ya amali kuma ya aikata wani aiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka hannuwansa bi ma'ana wa nabadahuma manzo Allah sai ya ce faraga rabbukum min al-ibadi ya ku bayi Allah ya riga ya gama komai ga ta ɗan adam fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani bangaren aljanna za ta tafi wani bangaren kuma wuta za ta tafi maza Allah ya ce Allah ya riga ya gama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin haka hadisin nan yana al-musnad al-imam Ahmad hadisi na 6563 kuma yana sahih sunan Tirmidhi hadisi ne da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam shine hadisi na 2141 wanda shi ake cewa yana daga cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa wasallam wadannan littafai da Allah ya bashi dan ya nuna masa habbai ya karantar da su tauhidi gaya musu ba abin da Allah bai sani saboda ta dukkan adam da ke doron duniya da wanda ba bai zo ba Allah ya san mako masa a kiyama amma wanda duk ya zama mako aljanna sai za ka ji yana kaman kamanta aiki irin na yan aljanna wanda ko ya kasance mako masa wuta ne to za ka ga ayyukan su irin da yan wuta amma man a'ata wattaka wa saddaka bil husna فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى لا مركينا لكم من قري ذاك اتنى الجنة ذاك حالا ينسى كل نعم الجنة ذاك كنش مثلا ذاك حالا ينسى ذاك أما مكيم يقول لك كلمة تاني ذاك حالا ينسى إذا لم تكن من ذلك وأن الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقوا وكارموا كويت ديدي تكاونوا كنا ku rika kusantar gaskiya ku rika kamanta riko da sunnar manzon Allah kada shi ke nuna makomar ku ita ce aljanna wanda akai hadisin Abdullah bin Umar shi ma da ke tabbatar da wannan ya ita duba shafin sunan tarmidhi fi fatul ahwaji mujallad shi da shafin 296 malamin ya ce wannan ya nuna cewar Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam rekod na mutanen da ke tafiya aljanna da waɗanda ke tafiya wuta manzon Allah ya gani babu ko shakka na hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu na shida wanda al-imam al-bukhari yace la tasna ya li abadan wuta da aljanna ba su karewa har abada wajibi ne ka yadda da wannan wuta da aljanna ba su karewa baka'uhuma ma abaqa'il lahi tabbatan su yana tare da tabbatar Allah wanzuwansu yana tare da wanzuwar Allah subhanahu wata'ala wanda akwai ayoyi a cikin alqur'ani da yawa suratu ali imran aya ta goma sha biyar قل أتنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد سورة النساء آية كما شاءكم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الآية كما شاءكم الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين هذا ينا ينا سورة آل عمران ولكن من wutar Allah ya tabbatar idan an shiga za a dawwama kafiri kenan aljannar idan an shiga za a dawwama ayoyin alqur'ani suna nan yawan haka nan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai a cikin sahih bukhari sahih muslim kamar misali hadisin abu sa'id al-khudri da abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yunadi munadin akwai mai kira da zai kira mutane bayan an shiga aljanna inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan da an shiga aljanna wani zai yi kira ka ce ku yan aljanna sun samu zama a gidan aljanna da rai na haka babu mutuwa har abada wa inna lakum an tashihu fala tafqamu abadan sannan kun samu lafiya a zaman ku na aljanna kan haka babu rashin lafiya ba zazzabi babu ciwon kai wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan sannan rayuwar da za ku yi a gidan aljanna rayuwar ƙuruciya ce babu tufa babu tufa har abada a gidan aljanna wa inna lakum an ta'malu fala tabta'isu abadan sannan zaman da za ku yi a gidan aljanna kamar farin ciki ne babu takaici har abada ba za ta taɓa ganin abin da zai ɓata maka rai ba har abada wannan mutum za a kira yan aljanna ana gaya musu bayan an shiga aljanna wanda shine Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratul araf wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun za a kira ɗan aljanna a ce to kun ga aljannan nan an ba ku ita ne saboda aikin da kuka yi wanda ta yi aikin kwarai to sai samu sakamako na kwarai wanda ne gidan aljanna abu na bakwai wanda al-imamu ya faɗa ya ce wa adamu alaihi salam kana fil jannati al-baqiya al-mahduka annabi adam alaihi salam ya taɓa zama a gidan aljanna wannan gaskiya ne annabi adam alaihi salam ya zo da gidan aljanna wanda ayoyin alqur'ani sun faɗa mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana misali da ayoyin alqur'ani shine suratul baqara aya ta 35 wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أجا أسامي النبي آدم هو سنة جدا الجنة الله يا باسو داما سوتشيكا أي كتاب الجنة رجدا بمعنى صعب أي الوجه باب دوكا بعد ما الدنيا بدأ فوزدوها أبنشن الجنة غاية تتكلم saboda za cewa zan yi haɗama a aljanna to haɗama haka za ka zauna ba ba abin da zai cutar da kai kuma ba a cewa ka ci abu ka rage wani ka rage yawan ƴaƴan itatuwan aljanna dillah Allah ya baka damar ka ci yanda ka ji dama shine ragajen. haifu shituma ba ta karba hadin shajara amma yake Allah ya riga ya sani annabi Adam ba zai dawo ma a gidan aljanna ba sai mai jarabawa duk bishiyoyin aljannan nan an baka damar ka ci amma ban da wannan guda ɗin tak la taqraba hadhihi shajar kuma ga ma abin da zai faru da ku fatakuna min zalimi idan kun kusanci wannan bishiya to za ku kasance cikin azzalimi fa azallahu shaytanu anka kaga shaytan shi ya zama da su shi ya raba su da gidan aljanna fa akhrajahuma mimma kana fi ya raba su da abin da gashin suke cikin sa na ni'imar Allah wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu sai Allah ya ce to sai muka yi hukunci muka ce ku sauko kasa kaga ce farko ana gidan aljanna sai Allah mu rubuce cewa lakum fil ardi mustaqarrun za ku samu wurin tabbata a doron kasa me ake nufi da mustaqarrun duk bukatar san adam akwai shi a doron kasa nan duk bukatar ka za ka same ta anan don haka babu shirme na bature kamar ya ce wace ta kan wata me za ka ji ka babu abin da Allah ya sa mana a kan wata wanda muke da bukata shi wadda kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila duk daɗin rayuwa ga dan adam yana duniya da zaran ka bar doron ƙasa wahala za ta shiga wanda shine ka'ida saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa duk abin da dan adam yake bukata ya ji daɗin rayuwarsa a doron duniya a nan wa matakin da dan adam zai ji daɗin sa yana doron kasa daɗin har zuwa ƙarshen rayuwa wanda ya tabbata kenan annabi adam yana gidan aljanna kafin Allah ya saukar da shi nan duniya kuma akwai hadisin Abu Huraira da Huzaifa ba suka sai magana hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu adana ahli jannati manzila fiha a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace jama'u Allah subhanahu nas Allah zai tara mutane bayan an gama hisabi wa yaqumu al-mu'minuna hina taslaqu lahum al-janna hina tuslaqu lahum al-janna bayan an yi hisabi dan wuta duk sun tafi sauran mu'minai kafirai duk an tafi mu'minai kadai suka rage lokacin da mu'minai suka rage tare da munafikai musulmai zalla to za a yi matso da aljanna don wata ni'ima ta Allah ta baraka wa ta'ala kaga ita wuta duk wanda ke filin misali zai ganta da musulmi da kafiri zai ganta amma aljanna ba a ma kawo ta kusa da filin hisabi sai an riga an sallame duk kafiri sai kafirai sun shiga wuta kafin nan za a matso da aljanna wanda shine Allah ya faɗa sura qaf aya ta 31 wa uslifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id ana matso da aljanna ga masu kiyaye hukuncin Allah babu nisa an matso da aljanna ga ta nan kusa muminai a mutane sun daga kawuna sun ga aljanna ba yi shiga ba an hanyar shiga ta dole sai an kitara sirati ce saboda haka ce a tafi ga annabi adam wanda sai an gama da ceto fa ya tuna adam za a tafi da annabi adam fa ya kudu na ya abana ya kai babanmu ki tattahla lana janna ta roƙa mana a mana aljanna fa yaqulu annabi adam zai ce wa hal akhrajakum min al-jannati illa qati'atu abikum adam kun zo wurin adam ya nemi ya muku ceto wa ya raba da aljannan da hanga yanzu ba laifin adamu ya ce laifin adamu shi ya raba ku da aljanna sannan ku zo ku ce wai ni zan muku ceto ba ba zai yi ba wasu bisa ibi zalika idhabu ila ibni ibrahim khalilillah idan kuna son wanda zai iya ceto gare ku ku shiga aljanna ko ku shiga ana ibrahim masoyin Allah tabaraka wa ta'ala kaga ya nuna cewar lallai ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aljanna da za a shiga a kiyama ita ce ce Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam kafin ya fitta kashi shi daga cikin ta ya gawo shi nan duniya الله سبحانه وتعالى يبان بلاء من المتقبلين الله تبارك وتعالى يجعل قرآن المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تقرون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت